Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu haro barkanku da wannan lokaci da fatan an wani lafiya. Mahmud Lalo ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muke farin cikin kasancewa tare da ku. Yau Alhamis 29 ga watan Oktoba shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga kanan labaran duniya. daɗa yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin faransa da jamus sun kakaba wani sabon zabe na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar shugaban ƙasar afirka ta kudu sirar mafosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da covid-19 shugaban ƙasar algeria abdulmajid tabon yana wani asibiti a jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnati ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da covid-19 kanin labaran duniyar kenan to a najeriya yayin da al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan maulidi a kuma daidai lokacin da ƙasar ke farfadowa daga matsalar zanga-zanga da tashe-tashen hankula da ta fuskanta malamai sun mai da hankali wajen nuna wa matasa illa yi wa shugabanni bori. zanga-zanga da tawaye baya cikin addini baya cikin karantarwa na addinin eh idan masu mulki suka yi dan kuskure mu yi musu nasiha amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka ka shiga haƙƙin wani To a jamhuriyar Nijar kuwa 'yan majalisar dokoki na bangaren 'yan adawa ne suka bukaci shugaban ƙasa ya kore ministan cikin gida da magatakardansa. To kome ya yayi zafi? Tunda sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar. Domin ba za mu yarda ba a taushe mana hakinmu don ana da iko ana da ƙarfin iko. To muna tafa da ƙarin bayani cikin waɗannan rahotanni idan kuka biyo mu a cikin shirin. baya ga haka shirin lafiya uwar jiki shi ma na nan tafe wanda aisha ta sula za ta gabatar sannan za mu kawo muku kaɗan daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar imel amma dai bari mu fara da shan labaran duniya tukuna Assalamu alaikum. Daɗa yawa da sabbin masu kamuwa da cutar coronavirus ke yi ya sa shugabannin Faransa da Jamus sun kaka wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar. yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya laraba shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe juma'a macron ya ce za a rufe gidajen abinci barasa shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita ta kuma shugabar jamus angela merkel ta yi shelan makamantan irin waɗannan matakan a nata umarnin na kullen tsawon wata guda jiya laraba bayan da ta gana da magabata daga jihohi sha shida na ƙasar baya ga gidajen abinci da na barasa duk wuraren motsa jiki gidajen kallo da gidajen opera za a rufe su ƙarƙashin umarnin merkel wanda zai fara aiki a ranar litinin mai zuwa yayin da yawancin harkokin kasuwanci shaguna da wuraren gyaran gashi za a bar su a buɗe Shugaban kasar Afirka ta kudu Cyril Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawon Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar yayin da shi da wasu mutum talatin da biyar ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun afirka ta kudu a johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce a cikin sanarwar da ya fitar mai magana da yawon maposa ya ce babu alamar cutar a jikin shugaban ƙasar kuma zai ci gaba da aiki killace kansa da shugaban ƙasar ya yi na zuwa ne yayin da adadin waɗanda suke da coronavirus yake karuwa a makonnin baya-bayan nan Zuwa yanzu dai Afirka ta kudu ta tabbatar da kamuwar mutum dubu ɗari bakwai da sha tara da cutar da kuma dubu sha tara da ɗari ɗaya da sha ɗaya da suka mutu. Da halin da ake ciki kuma shugaban ƙasa Algeria Abdulmajid tebboni yana wani asibiti a Jamus ana duba lafiyarsa kwana ɗaya bayan da gwamnatin ta sanar cewa an kwantar da shi a wani asibiti a Algeria bayan da ya killace kansa saboda wasu da yawa daga cikin manyan hadimansa sun kamu da COVID-19. jinyar shugaban mai shekaru 75 da haihuwa a jamus tana zuwa ne 'yan kwanaki gabanin zaben raba gaddama da za a yi a algeria mai muhimmanci a ranar ɗaya ga watan nuwamba kan sauye-sauyen da ya gabatar na gyaran kundin tsarin mulki bayanin gwamnatin da aka sanar ta gidan talabijin ɗin ƙasar bai fayyace irin jinyar da ake yi wa taboni ba duk da cewa akwai fargabar coronavirus Taboni ya mai gurbin da ɗaɗɗan shugaban Algeria da aka hambara Abdulaziz Bouteflika a lokacin rikicin siyasar ƙasar. To gaida Muhammad Hafiz Baballe wanda nan ba da jimawa ba zai sake waiwayen mu domin kawo mana karshen labaran duniyar. To a yau ne al'ummar musulmi a duk faɗin duniya suke gudanar da bukukuwan maulidi don tunawa da ranar haihuwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bikin na wannan shekaran na zuwa ne a daidai lokacin da Najeriya take farfadowa daga tarzomar da ta biyo bayan zanga-zangar 'yan lamarin da ya sa malamai suka mai da hankali wajen yi wa matasa nasiha kan illar yin bore ga shugabanni yayin da ake bukukuwan na maulidi daga maiduguri ga rahoton da haruna dodabi ya aiko mana yadda al'ummar musulmi ke gudanar da bukukuwan maulidi kenan a faɗin duniya a yau wanda a kasari malamai da almajiransu kan taru wuri guda a kuma dinga karance-karancen Kur'ani da zikirin manzon Allah da ma bayyana irin kyawawan ɗabi'u manzon Allah da kuma umurtan al'ummar musulmai da su dinga amfani da irin waɗannan kyawawan ɗabi'u. Sai dai wannan biki na maulidi na wannan shekara ya zo ne a daidai lokacin da ake samun tashe-tashen hankula a wasu manyan birane na jihohin Najeriya wanda hakan ya ja hankulan malaman addinin wajen faɗakar da jama'a game da illan waɗannan nan tashi tashen hankula sheikh khalifa ali Abdul abdulfatahi dai shine shugaban Zawiyal abdu da ke anguwar madinatu a garin maiduguri ya dai bayyana irin illolin da akan iya fuskanta musamman ba sakamakon zanga-zanga zanga-zanga da tawaye baya cikin addinin baya cikin karantarwa na addinin eh idan masu mulki suka yi dan kuskure mu yi musu nasiha amma mu ce za mu je da sunan neman haƙƙinka ka shiga haƙƙin wani misali ka je ka tara hanya wannan mutumin ya fito da iyalinsa zai je asibiti ka hana shi tafiya wannan a gidansa ba abinci zai je neman abinci ka hana shi tafiya da sunan haƙƙinka to kaga wannan ka keta haƙƙin wani an kashe mutane an je kantunan mutane an sace wani mutuwarsa kenan an kona wani gidansa an kona wani motarsa an kwashe wani kayansa kai ne dalili sanadi wallahi a duniya ma Allah za a caje ka kamun ka je lahira kuma Allah zai caje ka kar kai tsammanin wannan abin ya tafi a banza. Dr. Murtala Abdul Fatahi malami ne a jami'ar Maiduguri wanda shi ma ya tofa albarkacin bakinsa game da mahimmancin zaman lafiya a tsakanin al'umma kamar haka. In dai mutum musulmi ne ya san annabin mu annabin hakuri ne wannan ƙasa da mu ba mu da wata ƙasa ban da ita ita ce alfaharin mu ita ce gadaran mu wannan rikice-rikice da yake faruwa a waɗansu sassa na ƙasar nan wannan ba shi ya kamata mu sa kanmu a kai ba komai zaluncin shugabanci ya fi zaman zaman tashin hankali mu mutanen barno masu gaya wa mutane ne mun ga illar tashin hankali yau shekarar mu goma sha ɗaya muna ciki saboda haka ina kiran samarin mu lalle ne su mutunta abubuwan da musamman gwamnatin jiha ta kawo ko mu rungumi addu'a. Wishin menene ma musulmi kamata yi a irin wannan rana na maulidi? ga shek Sheikh Khalifa Ali Abdulbatai da karin haske. Ka yawaita wa shi manzon Allah salati. Kuna tare da jama'a ne kuka tattuna wa junanku halayen manzon Allah. To idan muka koyi wannan yana da kyau. A yanzu haka dai al'ummar musulmi da ke faɗin duniya baki ɗaya na ci gaba da gudanar da wannan bukukuwa na Maulidi a yau. Haruna Dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ga gaida Haruna. Yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da karshen labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo ya bayyana kasar China wadda 'yan communist ke jagoranta a matsayin babbar barazana ga batun 'yancin yin addini a yau Alhamis a Indonesia. Zango na karshe na ran gadin da ya yi na kasashe hudu a yankin. sakatare pompeo ya yaba wa kasar mai rinjaye musulmi saboda rungumar demokuraɗiyya da kuma hakuri da sauran addinai a lokacin wani jawabi a jakarta a bainar mambobin na da hatil ulama kungiyar musulmi masu sassaucin ra'ayi wacce take aiki akan kungiyoyi masu sauran ra'ayi babban jami'in diplomasiyyar na amurka karar ya ambaci abin da ya kira cin zali da china take yi wa musulman guhuru a shenzhen inda hukumomin china masu ra'ayin kwamnisanci ke murkushe su ta hanyar zalunci ciki har da garkame 'yan kabila guhuru miliyan ɗaya da wasu 'yan tsirarin musulmi a wuraren da ake tsare da su china ta musanta zargin cewa tana musguna wa 'yan guhuru kuma ta ce cibiyoyin suna ba da horo kan sana'o'i kuma ana buƙatar hakan don magance tsatsauran ra'ayi da kuma inganta ci gaba. Wata kota Mali ta yanke hukuncin kisa ma wani mai ikirarin jihadi da ake zargi da kuma wani da ake tuhumar su tare da kashe mutum fiye da dozin biyu a har-har kan 'yan kasashen waje a 2015. Hukuncin na jiya Laraba kan Fawaz Old Ahmad da Sul Chaka na zuwa ne bayan kwanaki biyu na sauraron shari'ar. Ahmad ya ce kungiyarsa ta Al-Murabbitun ta kadai ta kai hari a kulab din La amma bai nuna nadamarsa saboda kashe mutum biyar a matsayin ramuwar gayya na zanen batanci da mujallar Charlie Hebdo ta yi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ba. Ahmad ya kuma amsa cewa ya taka rawa a harin da ya kashe mutum sha bakwai a otal din Beblos a garin Sabari a watan Agusta da kuma wani da ya kashe mutum ashirin ciki har da 'yan kasashen waje sha hudu a otal ɗin sun Blue a Bamako a watan Nuwamba. Kasuwannin hannayen jarin yankin Asiya galibinsa sun yi kasa yau Alhamis sakamakon babban asara da kasuwar Wall Street ta yi kwana ɗaya da ya gabata wanda ya samu asali daga mummunan zato kan tsananin takurar annobar COVID-19. Kasuwar Nikita Tokyo ta yi kasa da uku cikin ɗari a hada-hadar da aka yi smpasx ta Sydney ta tashi da faduwar kashi 1.6 cikin 100. cosby ta Seoul ta yi kasa da 0.7 cikin 100. Kana Tisek ta tafi ta yi kasa da kashi 1 cikin 100. A hada-hadar da aka yi da rana, Hansen ta Hong Kong ta yi kasa da 0.4 cikin 100. Ita ma Sensex ta Mumbai ta yi kasa da 0.3 cikin 100 a hada-hadar da aka yi can da yamma. Kasuwa ɗaya kilo da ta haska a yankin ita ce Shanghai Composite, wadda ta jira da 0.1 cikin 100. Madalla. To a jamhuriyar Nijar 'yan hamayya a majalisar dokokin ƙasa sun buƙaci shugaba Isu Muhammadu. Ya kori ministan cikin gida da magatakardansa daga mukamansu saboda zarginsu da nuna bangaranci a rikicin shugabancin da ake fama da shi a jam'iyyar model lumana ta tsohon firayim minista Hama ahmadu. zargin da suka ce ba shi da tushe ballantana makama wakilin muryar amurka a yamai suleiman mini barma ya aiko mana da karin bayani declaration du groupe parlementaire zamzam luman africa Wasikar da magatakardar ofishin ministan cikin gida ya aike Umar Noma a matsayin halittaccen shugaban jam'iyyar Model Lumana a wani lokacin da wata kotun birnin Yamai ta haramta masa amfani da sunan wannan jam'iyya ne ya sa 'yan hamayya a majalisar dokoki jan hankalin shugaban kasa Isu Muhammadu game da abin da suka ce barazana ce ga demokradiyya. Honorable Maman Jibo dan majalisa ne daga jam'iyyar RDR canji. Nan ana nuna a'a shari'a batta da tarihin da ya kamata ta kare 'yan ƙasa don suna cikin gungu na 'yan adawa kiran da muka yi zuwa ga shugaban ƙasa muka ce shi ne a matsayin shi na firizidan ko kuma shugaban wannan alkalai na ƙasa yasa za su tsaye da shari'a so ɗaya so biyu so uku kuma a ce yau minista ma wanda yake na cikin gida suka mai da wannan shari'ar ba ta yi ba kenan shugaban kasa ya kamata a ce ya kara mutuncin shi na shugaban wannan alkalai kuma ya kara mutuncin wannan alkalan dangance da zartarwar wani shari'a da suka yi domin a ga gaskiya ta tabbata. 'Yan hamayyar sun kara da cewa daukar matakan hukunta waɗannan jami'ai ya zama wajibi. Shi minista na cikin gida da magatakardan shi su yi murabus domin su ne ya kamata su kare 'yan ƙasa kuma su suke tafikar da aikin asha dole su yi murabus ko kuma shugaban ƙasa ya ɗauki kuduri na soke aikinsu don su je gaban mashar'anta tun da sun ci fuskar shari'a da wanda suka zartar da wannan shari'ar domin ba za mu yarda ba a taushe mana hakinmu don ana da iko ana da karfin iko to sai dai a wata sanarwar da ma'aikatar cikin gida ta bayar a gidan rediyon gwamnatin nijar minista alkash alhada da sakatarensa idar adamu sun bayyana cewa ba su kauce wa doka ba wajen amincewa halaccin taron da bangaren umar noma ya shirya a watan satumban da ya shirya a doso suna masu cewa dukkan masu ja da wannan mataki na da hanyar kalubalantar abin a gaban kotu le ministère de l'interieur s'inscrit en faux contre ces allégations mensongères a watan Satumban da ya gabata, uwar jam'iyyar Model Lumana ta bayyana madugun 'yan hamayya Hama Amadu a matsayin dan takarar jam'iyyar a zaben 27 ga watan Disambar 2020. Dalili kenan mukarrabansa ke kallon matakin baiwa Umar Noma hurumin shugabancin jam'iyyar tamkar wata makarkashiyar da aka kitsa da gangan da nufin hanawa tsohon firaministan shiga wannan zaɓe. Zargin da jam'iyyar PNDS mai mulki ke cewa babu kamshin gaskiya a tare da shi. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar. madalla a gaida sule to wannan shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc akan mita 16 ashirin da kuma 31 a jamhuriyar ta Nijar za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita da da biyu 102.5 baya ga haka a yaushe za a iya zuwa shafukan mu na intanet wato a hausa com ko kuma sashin hausa.com yanzu kan ga Aisha Tisle da shirin lafiya uwar jiki. ciki. Jama'a Assalamu alaikum. Barkanku da warhaka. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin na lafiya uwar jiki. Kamar kullum ni ce Aisha Sule dauke da shirin. Amin, amin, suma amin ya Allah. Amin, amin, suma amin ya Allah. sauraro idan kuna biye da mu a cikin shirin lafiya uwar jiki da ya gabata mun karkare batun sabuwar fasahar nan ta warkar da kurji miki ko gyambo cikin sauri yau kuma za mu ɗauko batun wata larura da kamar an jingine ta sakamakon bullar covid-19 wannan kuwa ita ce cutar nan da ke karya garkuwar jiki wato hiv aids yanzu haka dai kididdiga da ke kula da cutar mai karya garkuwar jiki ko sida wato hiv aids na nuni da cewa mutum miliyan ɗaya da dubu ɗari takwas ne ke ɗauke da cutar kuma a shekara mutum dubu arba'in da hudu da ɗari takwas da talatin ne suke kamuwa da ita sannan mutum dubu ɗari da uku da ɗari hudu da hudu suke mutuwa duk shekara Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya tattauna da babban daraktar hukumar da ke yaƙi da wannan cuta mai karya garkuwar jiki ko sida a Najeriya wato naka Dr. Gambo Aliyu akan ayyukan da hukumar ke yi game da wannan cuta. Ga abin da Dr. Gambo Aliyu yake cewa. Magana ce guda biyu. Na ɗaya dai duk lokacin da sabon darakta ya shigo wuri ana so ya bayyana manufofinsa kowa ya ji. Manufofin kuma mu da muka bayyana kafin yanzu kuma wanda muke so jama'a su gane su ne guda biyu na ɗaya dai shawo kan ita wannan cuta ya zama na bata zuwa a gaban jama'a sannan kuma na biyu tabbatar da cewa bayan mun shawo kanta bata kwace ba abubuwa guda biyu ne na ɗaya dai muna ta ƙoƙarin gano mutane a waɗanda suke da shi a cikin al'umma mu tabbata cewa mun ɗora su akan magani sannan kuma muna ƙoƙarin faɗakar da jama'a ta yadda za su iya kare kansu da samun wannan cuta abu ɗaya ko hanya biyu kawai ta shawo kan cutan shine wanda yake da cutan a jikin shi a tsare cutan ya zama na bata fita daga jikin shi ba ta shiga jikin wanda bai da shi shi kuma wanda bai da shi ya gane cewa a yau bai da shi sannan kuma daga yanzu har karshen rayuwansa yana ɗaukan matakan kariya na yadda ba zai samu wannan cutar ba ko da kowa ya haɗu da wanda yake da shi ɗin ba zai samu ba to wannan yana da wahalan gaske saboda matakin farko da mutane kamata su yi su ne su gwada kansu Daya daga cikin abubuwan da muke tallatawa mutane su yi amfani da shi ne gwaji na eh, gwada kanka da kanka yana nan yanzu a kasuwa um, mutane suna amfani da shi ka gwada ka gani in kana da cutan in so sai ka kira mu ah, idan kuma baka da cutan to za ka iya kiran mu gaya maka hanyar da za ka zama baka da cutan har ƙarshen rayuwanka abun gwaji ne wanda za ka saya idan ka je eh, yawun bakinka da shi zaka gwada wani kuma da ɗan jinin da yake ka ne to wanda yake da yawun bakin naka shine yafi bazuwa yanzu wanda in ka je ka saya za a akwai bayani dalla-dalla ta yanda za ka yi in ka gwada kuma za ka ga matsayin da kake ciki. dalili shine ba za mu iya ci gaba da siya daga hannun 'yan kwangila ba na 'yan kwangila ya mana tsada kuma mutanen da ake so mu dora akan wannan magani kowace shekara ya zama mu muke biyan kuɗin maganin su dubu hamsin ne shekaran da ta gabata dubu hamsin muke yi wannan shekaran dubu ɗari za mu mai da shi shekara mai zuwa dubu ɗari da hamsin to a irin wannan yanayin kuma mu yadda kudin da muke da shi a hannunmu bai yiwuwa mu ci gaba da yin kwangila a harkar sayan magani na daidai ga ɗan kwangila zai baka maganin mutum daya a wata daya kan dala goma sha uku kamfani idan ka saya kuma wannan irin kamfanin da su turawan da suke ba magani yanzu suke zuwa su siyo zai baka akan dala bakwai akan mutum daya to kaga dan kwangila ya linka maka kusan sau biyu kai kuma kuɗin da kake da shi ba zai isa ka saya ka lullunka ba ta hanyar dan kwangila sannan kuma wannan eh, adadin da aka da kai alkawari dole a tabbatar kaga wannan alkawarin tun 2017 muka yi alkawari sannan kuma shugaban kasa ya rubuta takarda 2018 cewa a fara wannan shekarun sannan kuma minista ta kuɗi ita ma ta rubuta musu takarda cewa za mu fara wannan shekarun mu zo mu ce mun daina dan kuɗin da muke da shi ya yi kankanta bai dace ba tunda kuma kuɗin da muke da shi zai isa mu saya kai tsaye daga kamfanonuwa me zai hana mi haka Koma suna kalubalantar mu mun je har national assembly mun yi magana a majalisa da 'yan majalisa kuma sun fahimta mun je ma'aikatar da take kula da kwangila nan ma mun yi magana mun ma kai su kamfanin da kansu sun yi magana an gane kuma su waɗanda suke kalubalantar nan namu sun sani cewa tun farkon shekarar nan mun nemi izinin shugaban ƙasa da mu yi wannan kuma shugaban ƙasa ya ba mu dama cewa mu je mu saya mu ɗauki kuɗin mu aika a kawo mana maganin haka bai sama. samu ka'ida ba dalili kuwa saboda ba ba maganin cuta mai kare garkuwan jiki kadai ba ne ake masa irin wannan akwai abubuwa da yawa wanda gwamnati saboda bukatar mutane saboda bukatar kasa saboda bukatar jama'a dole ne za a tafi a je a siyo daga kamfanin wanda suke yi kai tsaye saboda saya da kamfani kai tsaye na ɗaya zai hana mu ɗauki magunguna na jabu. aiki shiri ne da ke tattaunawa da likitoci da masana harkar lafiya kuma ya amsa tambayoyinku da suka danganci harkar lafiya. Kasance da shirin lafiya uwar jiki na muryar Amurka tare da ni Aisha Sule a duk Alhamis a shirinmu na rana. na biyu kuma zai tabbatar da cewa magungunan da muka siya an kawo su kan lokaci na uku kuma za mu samu magungunan a farashin da yake ƙasa ko kuma rabi da 'yan kasuwa za su bamu to tun da dan jama'a ake yi kuma jama'a ake yi wa ai gwamnati ba za ta yi doka wadda za ta saba ra'ayin ko kuma bukatun jama'a ba kuma in ma akwai wannan dokan to akwai abin da ake kira waivers ta yanda za a killace a ce to banda kaza banda kaza amma idan waɗannan mutanen da gaske suke yi kuma wannan hanyar kasuwanci ce da suke so su yi me yasa ba za su kirawo kamfanonuwan da suke zuwa su siya daga wurin su ba su zo nan kasar su saka su fitar da kamfani ko kuma eh, reshe wanda zai dinga fitar da magungunan a cikin nan kasar ai in sun yi haka sun taimake mu saboda kamfanin in ya zo eh, ya kafa kansa anan zai ba mutanen ma'aiki sannan kuma zai biya gwamnati haraji to sannan kuma su ma za su samu riba inda har da gaske suke me yasa ba za su yi ba in sun yi wannan me zai kan mu fita wajen saya. darasin da muka koya a yaƙi da cutar polio ko shan inna shi ya sa yanzu muke muka yi muka farga muka sa abubuwa akan hanya ta yadda kafin ma a je ta inda su masu bamu wannan magunguna kyauta za su nemi su janye wanda mun san suna kan hanya mun riga mun yi kanmu tanadi ta yanda idan sun tafi da yanda za yi na ɗaya dai Eh, in ansa tambayar ka ta farko su suke ba da magani wajen kashi 85 cikin 100 wanda ake bayarwa a ƙasar nan muna da mutum fiye da miliyan daya muna da wajen miliyan daya da dubu ɗari biyu a kan magani a yanzu mu abin da muke bawa magani a yanzu a wannan shekara mu muna ɗaukan ɗawainiyar dubu ɗari ɗaya su suke ɗaukan ɗawainiyar miliyan ɗaya da dubu ɗari ɗaya to mun san cewa wannan abin ba mai ɗorewa ba ne mun san cewa akwai lokacin da za su zo su janye sannan kuma a bar mu da wannan aikin shi yasa muka fara da cewa to yanzu magungunan da za mu siya na ɗaya za mu siya ne daga kamfanonuwa kai tsaye saboda rage wahala da kuma mu samu mu yi ba mata ne da yawa magani da kuɗi kaɗan sannan na biyu za mu saka gidauniya za mu kirkiri gidauniya kamar yadda aka samu gidauniya na covid-19 to dama mu gidauniyar mu tana kan hanya kafin ma covid-19 din ya kamata a ce an kaddamar da ita shekara da ta wuce bamu iya mun samu ba sannan kuma wannan shekarar mun samu cikas saboda covid-19 amma muna fatan kafin shekara ta kare idan Allah ya yarda wannan gidauniya za a kaddamar da ita wannan gidauniya manya-manyan kamfanonuwa a Najeriya suke bayan ta kuma su suka ɗauki aniyar tallafawa a taimaki gwamnati wanda kuma muna murna muna farin ciki da su idan an tara wannan kuɗi za a saka wannan kuɗi ta hannun jari na kasuwanci ta yadda za a dinga ɗauka hankali ana taimakawa waɗannan mutanen suna janyewa a tallafinsu wannan gidauniya tana ɗaukan wani ɓangare na tallafin da suke janyewa kaga abu ɗaya kenan. to sauraro dr gambo aliyu kenan na hukumar naka a najeriya a nan za mu tsaya mako na gaba za mu ɗora da fatan an amfana a halin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu a cikin shirin da ma Julie Leathers Gresham da ta haɗa mana shirin ni ce a Aisha Tisle. Ku kasance cikin ƙoshin lafiya. sarkin baiwa. Madalla a gaida Aisha Tisle yanzu kuma sai sakonin da kuke aiko mana ta hanyar imel. Sakonmu na farko a yau ya fito daga Abubakar Ankuri Lakwaja da Bala yashi Lakwaja a jihar Kogi, Najeriya. Suka ce muna tur da Allah wadai kan hare-haren da wasu 'yan bindiga ke kaddamarwa kan al'ummar Lakwaja babu gaira babu dalili. Da fatan gwamnatin jihar za ta tallafa wa maraunatan da ke kwance a asibiti. Kana ta samu hanyar daƙile wannan aika-aikar waɗannan matasan kafin su hana mu samun isasshen isasshen barci da fatan Allah ya shirye mu baki daya amin. Sakonmu na gaba ya fito daga Abubakar Kawu Girgir ya ce Salam BOE Hausa. Shirin da gwamnatin Najeriya ta kaddamar don tallafa matasa masu ƙananan sana'o'i. Abu ne mai kyau domin rashin tallafi da rashin sana'a ne ke sa matasan ke fadawa wasu miyagun hanyoyi kuma su aikata miyagun ayyuka fatan mu dai kada rijiya ta bada ruwa guga ta hana. sai sakon shehu adamu rijau ya ce batun gaskiya akwai kuskure a game da fasa ma'ajiyar abinci da shagunan jama'a da wasu matasa ke yi suna wawushe abin da ke ciki a wasu jihohin najeriya domin hakan tamkar sata ne ya kamata dai a taka musu birki sai sako daga aminu adamu malam maduri da rabi'u da kut dinari da umar baban yaya sabon gida a jihar jigawa suka ce salamu alaikum murya amurka da allah ku ba mu dama mu yi tambaya ga jami'an amnesty international a kasar mu najeriya wai suna ina ne ake kashe mutane a jihohin zamfara sokoto katsina kaduna da niger a kullum kuma ana kwashe musu dukiya amma ba mu ji sun fito suna nuna alhininsu akan wannan abu ba sai yanzu akan masu zanga-zanga da wata ɓoyayyiyar manufa ko dama aikin nasu na wani ɓangare ne kadai. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Sani mai lange-lange ya wuri da Aliyu Usman taka lafiya. Suka ce samun karuwar masu ɗauke da cutar COVID-19 a duniya a cikin 'yan kwanaki bakwai da suka gabata. Kamar yadda hukumar lafiya ta duniya ta sanar. Ya nuna cewa har yanzu cutar tana nan da ƙarfinta. Da fatan jama'a za su ci gaba da ɗaukar matakan kariya. To mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku yanzu kuma ga hafiz ya dawo da labarai a takaice da yawa da sabbin masu kamuwa da cutar corona virus ke yi ya sa shugabannin faransa da jamus sun kaka wani sabon zagaye na dokokin kulle don su hana yaduwar kwayar cutar yayin wani jawabinsa da aka yada ta talabijin jiya laraba shugaban kasar faransa emmanuel macron ya yi shelar wani matakin kulle na tsawon wata guda a kasar baki daya wanda zai fara aiki daga gobe juma'a macron ya ce za a rufe gidajen abinci barasa shan shayi da sauran harkokin kasuwanci marasa muhimmanci yayin da za a ba wa 'yan kasar damar su fito daga gidajensu don zuwa aiki ko sayayya a shaguna da kuma zuwa ganin likita Shugaban kasar Afirka ta kudu sirar Ramaphosa ya killace kansa a gida bayan da aka gano cewa wani wanda suka ci abinci tare ya kamu da COVID-19. Wani mai magana da yawon Ramaphosa ya ce ranar Talata ne ya samu labarin cewa ya yi mu'amala tare da mutumin da ya harbu da cutar yayin da shi da wasu mutum talatin da biyar ke halartar wata liyafar cin abinci da aka shirya don tara kuɗi ma makarantun afirka ta kudu a johannesburg a ƙarshen makon da ya wuce to masu haro da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu baki ɗaya sai kuma an jima da misalin karfe tara da rabi agogon najeriya nijar kamar da chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu sake dawowa da wani sabon shirin idan allah ya kai mu yanzu kan a madadin shi muhammad hafiz babban lady ya na gabatarwa sai kuma judy latest gresham da ta haɗa shirin ni mahmud lalo nake cewa mu tara a shirin namu na dare idan allah ya kai mu sai dai kada ku yi nisa domin ga shirin yau da gobe.